Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Idan kuna biye da mu dai a makon jiya wannan hili ya fara tattaunawa da Malam Abdulrahman dan baba. Jami'i mai ba da shawara a kungiyar Promcom mai karhi, kungiya mai zaman kanta wadda ke tallafa ma manoma da karfafa musu hanyoyin inganta sana'arsu ta noma su ci moriyar aikinsu. wadda ke ƙarƙashin hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta gwamnatin ingila wato dfid kahin muharaji ta bakin manoman da suka halarci ranar manoman da ƙungiyar ta promcom mai ƙari ta shirya a garin bagoi a jihar kano yau ma wakilinmu mahmud ibrahim kwari zai ci gaba da tattaunawa da malam abdulrahman dan baba ka bayanin cewa a fadin kano gaba ɗaya manoma 22 kuke aiki da su yayin da a jihar katsina 20 ne ma kacal kawai yanzu da waɗannan guda 20 ɗin za ku ci gaba ne ko kuma a ƙarin wasu mutane ne za ku nemo manoma ku ci gaba da su ko kuma a wasu jihohin za ku tafi yayin da kuke ci gaba da aiki da waɗannan a waɗannan gonaki guda guda 22 da muke yi a kano ina so in tabbatar muka cewa mun koyar da manoma zuwa yanzu nan guda dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin wanda suka kwaikwayi waɗannan dabaru a waɗannan gonaki guda ashirin da biyu wannan gona da muke ciki ɗaya daga cikin gonaki guda ashirin da biyu da muke yin wannan gwaje-gwaje ne a cikin jihar kano so za mu fara tun daga manomi tun daga lokacin sharan gona da yadda zai amfani da magungunan feshin eh, kashe haki da yadda za a yi huda da yadda za a yi zo a yafin iri in ya kai sati uku a cire a zo a yi dashe gindi kowanne a sa tushe ɗaiɗai tsakani a eh, santimita ashirin ashirin har ya zuwa lokacin da za a yi girbi hmm. kamar yadda ka gonan nan ga bangare daya wanda shine aji inda ake koyar da manomi wanda nan dabaru ingantattu hmm. ga kuma wannan barayi da kake kallo shi kuma na manomin ne muka ce yayi yadda ya saba yi hmm. a ido ba sai da tambaya ba za ka ga bambancin so ta wannan hanya muke bi daga karshe za mu bi diddige mu ga manomin nan shin nawa ka kashe a wannan wuri ya ka samu saukin aiki sannan a ainihin naka yadda ka saba nawa ka kashe shin akwai riba riban nan zai kai ga kuɗi nawa zai shigo aljihunka wanda yake burinmu kenan an samu ragin kuɗi da zai kashe saboda ya noma amfanin shi sannan kuma sinjanta tana tare da haɗin gwiwanmu za a haɗa waɗannan manoma da kamfanoni masu sai waɗannan kayayyaki saboda manomi ya noma ko da ya ninninka amfanin gona in ba inda zai sayar to ana nan fa gidan jiya so muna bin wannan diddigi har zuwa ƙarshe sannan kuma muna sa ran baɗi za mu ci gaba da bin diddigin waɗannan manoma bayan mun fara da a wasu wurare inda muka yi bana sai mu bi diddigi shin abin da ya koya mutane nawa suka amfana da shi shi kanshi ya faɗaɗa eh, waɗannan gonakai ne dai na gwaji na gwaji amma kuma kuna ci gaba da ba da horo da koyarwa kenan ga sauran manoma yawwa duk lokacin da za a yi wani abu a gonan nan tun daga dashe tun daga mm. yafi zuwa dashe zuwa sa taki zuwa feshin magunguna muna gayyatar manoma su zo nan ya zama aji saboda haka waɗannan ɗalibai masu halartar waɗannan aji kamar a nan bagwai kafin a kai ga wannan lokaci mutane ɗaruruwa sun halarci wannan wuri wasu daga cikin suna cikin wannan taro hmm. so a nan ne muka koyar da waɗannan dubu ya zama dandalin koyarwa kenan hmm. so za mu shiga noman rani daga wannan wuta da muke ciki insha Allah a noman rani nan za mu faɗaɗa yanzu haka muna aiki a ƙaramar hukuma guda bakwai ne a jihar Kano yanzu nan muna bagwai mm. muna aiki a ɗanbatta da makoɗa mm. muna aiki a ƙarfi muna aiki a kura muna aiki a bunkure mm. muna aiki a garin malam bayan wannan bakwai ɗin da muke yi muka yi a damina muna sa ran a wannan noman ranin muna so mu faɗaɗa zuwa wasu bakwai kaga an samu sha hudu kano tana da karamin hukuma guda arba'in da hudu so a yanzu muna so mu faɗaɗa mu nufi wuraren irin su tudun wadan ɗan kade za mu shiga doguwa sannan za mu shiga wuraren su gaya dinnan inda ake zuwa su garko musamman da inda ake noman rani za mu shiga kuma wani albishi da zamu yi manoma za mu noma ne da wannan rani na tumatir da tattasai da kuma kabeji tumatir da za a gwada a wannan rani a duk duniya babu kamar shi kyauta kuke waɗannan abubuwan da kuke yi ne ko kuma akwai wani abin hasafi da su manoma suke barwa musamman a basu iri a farashi mai rangwame da sauran kayayyakin aiki yauwa wannan gwaje-gwaje da muke yi musamman na wannan shekara duk wani abu da ka gani a nan kyauta ne ake ba manoman nan tun daga iri zuwa magungunan da aka yi feshi zuwa taki da aka sa da na farko mpk da na yuriya dunkulalle wanda aka sa duk kyauta ake ba su saboda gwaji ne ana so a jawo hankalin manoma ne saboda su kwaikwaya amfanin shine waɗannan retailers da muka ce muna aiki da guda goma sha biyu a jihar kano suna sai da waɗannan kayayyakin cefanen noma in manomi ya zo nan ya koyi abin da aka koya mishi a nan sai ce a ah, to wannan magani da kuka ce za a fesa shine zai kashe ciyawa hajijiyanta ina za mu samu sai mu ce gayi nan kamar a nan a bagwai sai mu ce je ka wurin daha shine mai sai da wannan magani a wannan dunkulallen taki da kuka samu ka sassa a tushen shinkafa tsakanin guda hudu na za mu samu za mu ce je ka shagon ɗaha za ka samu eh lallai Mu ai dama a koda yaushe fatan mu Allah ya ƙara buɗe hanyoyin da za su taimaka wa manoma su kawo musu sauƙi a cikin ayyukansu. Da sauran wannan shiri amma sai rana ta da izinin Allah yanzu a madadin Abdulrahman ɗan baba jami'i mai ba da shawara ƙungiyar Promcom mai ƙarfi da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari wanda ya tattauna mana da shi. da June Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Kar ku tashi, kar ku kashe rediyon ku, ku ɗan dakata nan gaba kaɗan za ku ji shirin yau da gobe.